This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, maya Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin ina tare da Usman Kabara. Bayan labaran duniya za ku ji dalilin da ya sa direbobin manyan motoci suka rufe wata babbar hanya a jihar Taraba. Sannan kuma Profesor Salisu Shehu zai tsokaci a kan rikicin rufe sabuwar jami'ar koyon aikin malanta. Salihu Garba zai gabatar da da rashin tayi sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu sun ci gaba da tattaunawar har zuwa yau Litinin. Tattaunawar da aka faro a ranar Asabar aka kuma ba da hutun bayan iska na sa'o'i goma a sanyin safiyar Lahadi, sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan kan tattaunawar ba. sannan kuma ba wata kalmar da za ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a ko kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka sai dai bayan ci gaba da tattaunawar a jiya lahadi an tsinkayi shawagin rundunar sojojin koriya da jiragen kasan teku ta arewaci pyongyang ma sun matsar da kashi saba'in na jiragen kasan tekunta nesa da sansanoninsu haka kuma ba wanda ya san inda tankunansu suke a tekun kamar yadda ma'aikatar tsaron koriya ta ta kudu ta bayyana kakakin ma'aikatar ya soke eh, zakudawar da cewa wata aba ce bambara kwai koriya ta kudu ta ce koriya ta arewa ta ninka yawan mayakan yakinta a kan iyakarta da su ta kudu abinda ke alamunta cewa koriya ta arewa tana tattaunawa da ta kudu a ɗaya ɓangaren kuma tana ta faman jan ɗamarar yaƙi in ji jami'in na koriya ta arewa ta kudu 'yan kishin ƙasa da shugaban cibiyar adana tsaffin ababen tarihi na ƙasar syria ma'amun abdulkarim sun ce ƙungiyar isis ta tarwatsa tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi na palmyra ɗaya daga cikin wurare masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya ma'amun abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi ga shi ta akku masu tsauraran ra'ayi na ƙungiyar isis sun lalata shingen balshamin da nakiya wanda waje ne da ya shekaru 200 da kafuwa dubu biyu da kafuwa har ma karfin nakiyar da suka tada ya barna ga roman column da ke kewaye da gina jiya lahadi kungiyar rajin kare 'yancin bil'adama da cibiyar ta ke birtaniya ta tabbatar da wannan barna kungiyar ta ce a makon jiya sai da 'yan isis din suka fulla kan tsohon daraktan ma'adanar tarihin pamira khalid assad shi dai khalid assad ya shekaru hamsin yana aikin kilace tarihin waje mai daraja na Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yan ƙungiyar IC sun ƙwace Palmyra ne a watan Mayu kuma nan da nan masana tarihin duniya suka ja hankalin duniya a kai. 'Yan ta'addade sun ci ababen tarihin da gumaka na shekaru aru-aru haramtattun kayayyakin sabo ne sun ma ɓata wasu wuraren tarihi a ƙasar Iraq. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa François Hollande zai ba da babbar lambar yabon Faransa wato Legion of Honor ga Amurkawa guda uku da ɗan Birtaniya waɗanda suka tunkari wani mutum shaƙe da makareriyar bindiga da ya shiga jirgin ƙasa mai tsananin gudu a ranar Juma'a. An shirya yin bikin karramawar ne a safiyar yau Litinin, haka kuma za a karrama mutumin kasar Faransa ɗin da shine ya fara ganin mutumin a kusa da makewayin cikin jirgin a lokacin da jirgin ke sheka gudu zuwa birnin Paris. Abinda jami'an tsaro suka tsinkayi cewa mutanen sun ceto abinda akalla da sai an yi kwana biyu ana lugudan wuta akan al'umma. wani gwanin yaƙi da ta'addanci ma cewa ya yi an cici jama'a daga yiwuwar zubar da jininsu ɗaya daga amurkawan cewa ya yi a lokacin kawai tunaninsa yadda za a tsira daga matsalar a lokacin da ya tunkari mai bindigar sojan saman amurka spencer stone da ya ji rauni a lokacin artabun ya ce ya rarumi mutumin ne da tunanin tsira tare da tsirar da jama'ar da ke cikin jirgin Jiya Lahadi dubban bakin haure a jiragen ƙasa da motocin safa sun kutsa ta ƙasar Macedonia da Sabiya, da nufin shigewa ƙasar Hungary, ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai, inda kuma mahukunta ke faman aikin kilace kan iyakar da waya mai kaifi da nufin hana bakin haure tsallakawa. Yawancin bakin hauren da 'yan ƙasashen Siriya da Iraki da Afghanistan ne. da ke ƙoƙarin tserewa munanan yaƙin da ke laƙuma rayukan jama'a a garuruwansu don zuwa neman ayyukan yi don tsira da rayukansu in sun tsallaka ta ƙasar wato ta ƙasar hungary a baya dai bakin hauren sun kwarara sun zuwa ƙasar girka da bashi da baibaye wadda ita ma tana ɗaya daga cikin ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai wadda ke fama da nata matsalar tattalin arzikin ‘Yan sandan Macedonia dai suna ta kokarin hana kwararar ‘yan gudun hijira masu kokarin ketawa ta kan iyakar kasar zuwa arewaci. Ministan harkokin wajen kasar Italiya ya ce dubban bakin hauren da ke isa kan iyakokin tekun kudancin Turai baya gangancin tsallake tekun Mediterranean abin fargaba ne a Turai. labaran duniya kenan kuka gama ji. shin me yasa ne direbobin manyan motoci suka rufe hanya tsakanin wukari na jihar taraba da jihar benue an jima kaɗan za ku ji dalili To amma a halin yanzu yau ne 'ya'yan kungiyar sabuwar jami'ar koyon aikin malinta ta Kano za su fara yajin aikin gargadi na mako guda domin nuna ɓacin ransu game da matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na soke jami'ar da ta kwarorinta da ke zaria da owerri da kuma jihar ondo ta rage darajar matsayinsu. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Profesor Salisu Shehu ƙwararre a kan nazarin aikin malinta a jami'ar bayero ga kuma tsokacin da ya yi bisa la'akari da yanayi na yadda ilimi yake a ƙasar nan mutum zai iya bayyana ra'ayinsa ta fuskoki kamar haka fuska ta farko wato ni a fahimta ta ina ganin samar da wa'annan makarantu ko ciyar da su gaba a matsayin jami'o'i abu ne wanda yake da alfano kuma ake buƙatarsa saboda dama ƙasar tana bukatar wato ƙaruwar adadin jami'o'i domin mutum ya la'akari da wasu ƙasashe waɗanda suke kamar sa'annin najeriya ne a yawan jama'a amma kuma ma watakila za ka samu ba sa'annin najeriya ba ne a ƙarfin tattalin arziki za ka ga adadin jami'o'i a wa'annan ƙasashe ya ninninka adadin jami'o'i da ke nan kasar yanzu mutum ya dauki kamar kasar bangladesh wannan matalauciyar kasa ce amma wannan kasa duk da talaucinta wato tana da jami'o'i sun kai sama da wato anin misali 500 yara da suke zama suke rubuta jarabawar jam jami'o'in ba sa daukar daya cikin kashe uku na yaran da suke zama suke rubuta wato anin misali jarabawar jam wannan kuma yana ƙara tabbata in kai la'akari da yanda wato misali 'yan najeriya suke ragaita a wasu ƙasashe daban-daban waɗanda suke basu ma kai ƙasar najeriya ba duk ƙasashen nan namu na afirka yanzu in ka je hatta ruwan da da yaƙi ya mata kaca-kaca yaran 'yan najeriya suna zuwa karatu don haka tsakani da allah akwai buƙatar ƙarin samun jami'o'i fuska ta biyu akwai kuma buƙatar samun ƙwararrun malamai mu a nan arewa babu jiha guda ɗaya da ta isa ta bugi ƙirjinta cewa tana da isassun ƙwararrun malamai a dukkan kwasa-kwasai da maddodi na karatu da ake yi wannan yana nuna gwamnatin tarayya ta tsaya ta yi karatun ta nutsu ta nazarci waɗannan abubuwa a duba hagun a duba dama kafin wato misali a yanke hukunci mai yiwuwa watakila akwai waɗansu dalilai mai yiwuwa ita gwamnati da ta shuɗe kuma alamu suna nuna haka cewa an yi ma abin ɗiban karan mahaukaciya ba a tsaya an yi tanaje-tanaje na yadda ya kamata a fuskanci lamarin nan ba mm. to kaga da kamata ya yi a duba waɗannan abubuwa a nazarci matsalolin da ke ciki a nazarci matakan da ya kamata a ɗauka na yadda za a inganta a ƙara kyautata matsayin wa'annan makarantu da su malaman da suke wa'annan makarantu ta yadda wannan shiri zai tabbata wato ba a soke cewa wato misali sun mazama jami'o'i ba wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu idan ka haifi ɗanka ka tashi gon karatu fita isa iyanke farshe sannan ya riga ije aje ka gane yaron izan karatu Mun gode to wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa direbobin manyan motoci a jihar Taraba sun rufe babban hanyar wukari zuwa jihar Benue bisa zargin cewa wasu 'yan sanda akan hanyar ce sun kashe wani abokin aikinsu da karen mota akan na goro. rahotanni dai na cewa dan sanda ne ya soma harbin direban da ya mace ranar lahadin nan bayan da ya hana su na goro naira ɗari biyar lamarin da ya har zuga direbobin manyan motoci kuma don haka ne ma suka rufe hanyar da ta tashi daga jalingo zuwa ukari da kuma wanda ta taso daga ukari zuwa Bine domin nuna fushin su direbobin da sun ce ma ba za su buɗe hanyar ba har sai gwamnan jihar taraban aktedare isiyaku ya je wajen domin su bayyana masa irin cin zarafin da jami'an tsaro ke yi musu abin da ya faru irin polis masu gedin nan ne mota da wuce motar shanu to suna bukatan buɗe hannun yaron ko ba su ba da kuɗi ba kawai ta ya buɗe wa ya buɗe musu wuta. Har kawai shi ɗan sannan ya buɗe musu wuta? Wallahi a kawai Ibrahim ya kai yanzu biyu dai sun mutu yaran mu biyu sun mutu ɗaya na asibiti kuma. Na hali yanzu ake ciki a wajen yanzu. Eh to sun dai talakawa sun yi bori a nan wurin sun gona motan polis ɗin don polis ɗin sun gudu. Yanzu hakan nan na nan a gurin ɗin motocin dokokin gaba ɗaya ma sun rufe hanyar yanzu haka sun gudu suka fara harbi a sama harbi a sama sai suka harbi mu. Yaran da aka kashe musu dan uwa sun kona motan jami'an tsaron din ta private din da suke zuwa ita wurin din eh. tana nan aure sun sama dauda tana ci. ya zuwa yanzu ma dai jami'an tsaro ba ce komi ba game da batun ko da yake da na tuntube shi a cikin dare kaka kakakin na 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kwaji ya ce bai da masaniya tare da alkawarin cewa na sake kiransa zai bincika. Eh, ba labarin kira oh. A Najeriya dai an sha fuskantar irin wannan matsala kamar yadda Alhaji Jigawa ke cewa. Ah, Suna na Alhaji Usman wanda aka fa sani da alajin jigawa suna takurawa bayan Allah da ni ina shiga mota hanyoyin nan duk inda aka ce jami'in tsaro ya tsaya musamman aka ce police suna karɓa na goro kuma ayi kwarai kuwa wallahi sai ka ba wani abu in baka bada ba sai an maka rashin mutunci kwarai in suka tambaye ka zaka bada ko ba a to gaskiya ni ba zan bayar ba tsakani da Allah eh saboda ai ban yi daidai ba na taimaka a ƙara yada zalunci kenan a ƙasa saboda ai abin nan eh, cin hanci ai zalunci ne a ƙasa yana ƙara ɓata ƙasa ko ni gaskiya ba zan bada ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya mun gode ibrahim kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc

tunani nake ke to lokaci ya yi da za mu gabatar da da rashin ta yi da rashin ta yi akan bar araha jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Yau za mu kawo ƙarshen tattaunawarmu a kan man fetur a arewacin Najeriya. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, ga yadda firar ta ci gaba. Ga wace shawara za ka ba gwamnati a yanzu da take cewa za ta duba al'amarin haƙo mai daga arewan nan? Shin za ta yi hasaran kuɗaɗe idan ta fara yanzu ko kuma a'a in ta fara yanzu har ta kai ga haƙo man za ta yi riba? To shawarar farko shine a gaggauta haƙo mai saboda an riga an gama duk maganar da ke zai shekara goma a kaza ai duk an ɗauki wannan shekarun ai an samar da rahoton kamar kamfanin na CGG wanda ni ne aiki da shi a Bauchi mun tashi a Bauchi an kira kamfanin da zai fara haƙari rijiyar mai ɗin ne saboda haka seismic test test ɗin ƙasan an gama a nemo wanda bayanan ke hannunsu su ba gwamnati a kuma faɗi next line of action shine kiran kamfanonin da za su zuba jari su fara haƙo rijiyar man nan in an same ta a buɗe refinery to irin waɗannan abubuwan kowa ya bada nashi gudunmawa kuma dole ne su gwamnatoci su tantance su waye na gaskiya a cikin sana'a na wanda suka santa dan mai a bashi a mai dan gona a bashi a gona duk wanda ya dace da wuri kawai a kai shi a kuma ba su dama su kawo wato rahoto akai-akai ba wai kawai aje a shantake ba cikin lokaci kankani za a samar da ayyukan yi masu yawan gaske tunda shi ya fi damun kasan abun na da ciwo ka ga mutane sama da dubu suna tuka mashin kuma tuka mashin galibi daga safe ne an gama kuma su na yamma da rana ba sa komai wannan kuma shine lokacin noma to dole ne gwamnati su dawo cikin hayyaci su gyara al'amuran mulki a kuma gyara mu'adinai musamman kasashen da suke da mu'adinan a ƙasar zamfara kawai mu'adinai na kashe mutane to me gwamnatin zamfara ta yi me gwamnatin tarayya ta yi ko ko sai ya zama news item kullum ana mutuwa a zamfara saboda ɗibo mu'adinai haka za a yi haƙan mu'adinan to dole a samar da yanayi wanda ba za a cutu ba ƙasa ba za ta cutu ba sannan kuma za a samu ayyukan yi sannan ƙwararru musamman alhaji awal wanda suke manufacturing a sa ido a kansu saboda ita duniya gaba ɗaya yankin china daga guangzhou zuwa ba beijing ba guangzhou industrial region ƙananan masana'antu ne suke ta aikace-aikace na ban mamaki to dole a nan najeriya a samar da irin waɗannan hukumomi su samo ƙarin ilimi daga waɗancan ƙasashe ko a direct ko indirect ta yadda za a zo a inganta ƙananan masana'antunmu da masu yin takalma da masu yin riguna da masu yin abubuwan da ake bukata na ci na yau da gobe duk za mu iya yin kayanmu saboda haka gwamnati ƙalubale mu dawo gare ka alhaji yakubu <laughs> yanzu ka gama bayyana mana cewa masu shigo da hannun jari za su kawo kuɗi dalar amurka biliyan uku wajen kafa matatan mai guda biyu ba ka ganin wannan biliyan ukun idan aka ce su farfado da matatan mai bai ba shawara ta ƙarshe to hajiya kamar yadda na gaya miki su wannan turawan southern america za su shigo da dala biliyan uku na gina refinery guda biyu su wayanan refinery na najeriya ba wai sun ɓace ba za a gyara su ba ne a yanzu da nake gaya miki fatakwal ta fara aiki bangare guda daya to dama kowace shekara gwamnati tana da budget da take yi wa refinery din for maintenance to amma ganin za a gaya mutum a maka budget na dubu dari sai a ce ka kawo dubu arba'in to sai ya hana a aiki din amma yanzu allah ya da kaga shigowar gwamnati bai ce komai ba kamar yadda na faɗa ganar refinery ta fara aiki kaduna tana lafiya kurud ne kawai bata da shi yau aka turo kurud. kaduna za ta aiki wari ne ba zan gaya miki ba amma shi ma muna tsammanin lafiya ne so magana ma wai a kawo kuɗi a gyaran refinery ba shi bane na gwamnati ta ci gaba wayannan na yan kasuwa kuma a gina su na gwamnati dama an aka samu masu kula da su ba ta da wani matsala za a samu mai sosai ba wani problem a cikin samun mai wannan a yanzu da nake gaya miki misali abuja ana gani kamar za ta sha mota ɗari ko mai kowane rana to a ce lagos kamar mota 70 da sauran jirgin a mota 50 to a yanzu saudi arabia ɗaya muka rike su ba mu mai ya ishe najeriya don a saudi yanzu mai bata kai naira 30 ba na san mun je za mu saya ba zai wuce naira 25 ba to in aka kawo mai na misali da wata ɗawainiyar mai bai wuce a sayar da maiwa mutane naira 50 ba to amma sai akwai gwamnati kuma bayan gwamnati a samu mutane masu yin adalci muna fatan gwamnatin da ta shigo za ta dubi wannan bayanai namu kuma kamar da na faɗa mu masu ɗauko mai da masu sayarwa in muka ɗauko mai a biya mu hakimu a taya masu sayarwa kuma akwai wayanda gwamnati ya naɗa masu duba sayar da mai za a sayar da mai daidai kamar da na gaya miki yanzu gwamnati bata karya farashi ba mun fara karyawa ma duk mai mai ya yawa ba wajen da za ka kai mai dole ka sayar to yanzu ba wahala kenan ah, eh, eh, <laughs> injiniya bayanin ka na karshe mu rufe eh, shirin ah, bayani na na karshe ina kira ga shauran al'umman kasa. shi gina ƙasa da fannin masana'antu yana buƙatan ɓangare abubuwa guda biyu akwai haƙoƙi da ayyukan da hukumomi ne za su yi shi wajen tsare-tsare da ba da kuɗaɗe da shauran abubuwa da wanda hukuma ce take yi amma duk wannan shirye-shirye na hukuma ba zai tabbatar da masana'antu ba sai mu ma jama'a mun ba da namu gudumawa talakawa mabiya shine a dinga yin ɗabi'u wanda yake gina kasuwanci ɗabi'a na farko ɗabi'ar eh, zamantakewa kowa tsakanin mai shi da mara shi kowa ya zauna a rika gaskiya kuma kowa ya ga yana manufan ɗan uwansa da ci gaba domin daga cikin in kina ji daga cikin abubuwan da yake hana kawo zuba jari ko kuma mutane su je su zuba jari a kasashen waje shine security na jarin su kariyan jarin da za a zuba wajen iya gudanar da shi da gaskiya da riƙon amana su bayan muna kira ga wannan sabuwar gwamnati da mu yadda muka ga ta shigo kuma ake tsammanin akwai kyakkyawan manufa na farfado da arzikin ƙasa da mai da ƙasa ta zama ta zauna tana dogaro da kanta to jama'a su ba da nasu gudumawan wajen yadda manufofin gwamnatin nan zai iya yiwa shine gaskiya riƙon amana jajircewa tsayawa da kwarewa neman sana'o'i da kwarewa kowa ya kama sana'a gabansa a samu wannan abubuwa to in an haɗa wannan abubuwa guda biyu to za a samu inda ake ci gaba ƙarshe ne kamar a kasar china suna da wani wani chinese ya ce mini su kasar china suna da wani karin magana cewa ba za ka zama mai arziki ba sai in ka ba da amincewa za a iya baka dukiya baka ci amana sai ka ba da wannan mutane sun gane za a iya baka amanan dukiya baka ci ba sannan ne za ka iya zama mai arziki sai an yadda da kai to in ba a yadda da kai ba ba za ka taɓa zama mai arziki ba salamu alaikum lokaci ya mana halinsa amma kuma kafin wannan lokaci mun cimma wata yarjejeniya a wannan zaure na cewa gwamnati ta haƙo mai daga arewa duk da haka saboda za a samu matasa da ba su da ayyukan yi su samu ayyuka da zai amfane su ya amfani ƙasa batu na biyu a cire tallafi a kan albarkatun man fetur ko da cewan a nan an yi bayanin kafin ma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce wani abu a bangaren man fetur an fara samun sauƙi duk ƙalubalen da 'yan ƙasa ke fuskanta a harkar sufuri ya kauce yanzu ko ina akwai mai hamma neman sai da shi ake shin an za a iya siyan shi ko a karya ne ko a sai da shi a yadda aka ƙayyade kuɗi naira 87 ne to ga dai mai nan abin da ake kukan babu an samu to matatun mai da ke ƙasa sun fara aiki wasunsu saboda haka ko da sun gama aiki a yanzu ba a ce kada a shigo da hannun jari ba a sake kafa wasu matatun man a ƙasa saboda da wa'annan kuɗaɗe da su za a gina ƙasa da su za a sake tona wasu ma'adanan da ke cikin ƙasa sannan kuma ƙasa ta ginu a tsayar da ita a tafarki ta gaskiya a madadin waɗanda suka taya ni a wannan zaure wato alhaji yusha'u aliyu ƙwararre a fannin tattalin arziki da injiniya awwal ibrahim jami'i a ƙungiyar ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasa kuma ƙwararre a fannin haƙo ma'adinai sai kuma alhaji yakubu dimka fulka shugaban binciken kuɗaɗe a ƙungiyar dillalin man fetur na ƙasa ni madina dauda da na jagorancin shirin nake cewa a kasance lafiya kuma a ci gaba da sauraron muryar amurka jama'a ƙarshen tattaunawar kenan a madadin bakin namu alhaji yusuf yusha'u injiniya awal ibrahim alhaji yakub dinka fulka da wakiliyarmu madina dauda ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kada a mance waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi na garin garbace da ya kamar kuma ta Balija ta tare Najeriya. Kamar yadda aka kaddama ta tashin mahajjata a garin Kaduna wanda kuma ya samu halartar sarakuna da shugabannin addini da kuma gwamnonin jihar Kaduna hakika wannan al'amari mai kyau ne wanda ya dace kuma abin da za mu alfahari da shi ne. muna kuma addu'ar Allah ya sa mahajjatan mu su je lafiya su dawo lafiya kuma mahajjatan mu muna roƙon su su zama jakadu na gari a ƙasar Saudiya su yi aikin hajji mai kyau kuma su aikata ayyuka waɗanda ba zai zama haka doka a ƙasar Saudiya ba domin su zama jakadu na Najeriya a ƙasar Saudiya Allah kai su lafiya da su lafiya Allah ya samu ma wata mu je na gode mai magana Aminu mai shayi na garin Garba ta kuma ta Bali ya tura mu da ran Najeriya da yawa Amurka shayin Assalamu alaikum sashen Hausa gidan Rediyo Amerika. Mai magana Salihu Ibrahim Kidun wata Sokoto. Abin da zan kira ina kira ga mutanen Najeriya waɗanda suka fara zuwa ƙasa mai tsarki a yau ina musu fatar Allah shi kai su lafiya kuma shi mayar da su lafiya. Allah mu da ba mu ba Allah shi hore muna abin da mun ka tafi. Na gode. daga salihu ibrahim tudun wada sokoto a gode gidan rediyo america to kafin mai sallama ga takaitattun labarai jami'an koriya ta arewa da koriya ta kudu sun ci gaba da tattaunawar har zuwa yau lahadi tattaunawar da aka faru a ranar asabar aka kuma ba da hutun ban shan iska na sa'o'i goma da sanyin safiyar lahadi sai dai har yanzu jami'ai ba su ce uffan kan tattaunawar ba sannan kuma ba wata kalmar da za ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a ko kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka sai dai bayan ci gaba da tattaunawar a jiya lahadi an tsinkayi shawagin rundunar sojojin koriya da jiragen ƙasan teku ta arewaci 'Yan kishin ƙasa da shugabancin Cibiyar Adana Tsofaffin Ababen Tarihi na ƙasar Siriya Mamun Abdulkarim sun ce ƙungiyar ISIS sun tarwatsa tsohon shingen nan na zamanin da mai tarihi a Palmyra, ɗaya daga cikin wurare masu tsohon tarihi a gabas ta tsakiya. Mamun Abdulkarim ya ce ta faru ta ƙare game da fargabar da ya daɗe yana yi gashi yau ta auku. masu tsatsauran ra'ayi na isis sun lalata shingen balshamin da nakiya wanda waje ne da ya shekaru dubu biyu da kafuwa har ma kafin fasa nakiyar da suka yi ta yi barna ta bata ginin roman collins da ke zage da ginin wajen To Allah ya kyauta a kuma gaishe ka. Masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta murna nan zuwa ga Malam Yusuf Nasiru mai wada da matarsa Maryam ɗan Fulani a saboda karuwar ya mace da suka samu. Allah ya raya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki don mai alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.